Sa'o'i kaɗan a take wasan dabda na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar Afirka wato AFCON tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Afirka inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagle ta Najeriya za ta kara da takwararta Bafana Bafana ta Afirka ta Kudu. Sai dai kafin wannan karawa ofishin jakadancin najeriya da ke afirka ta kudu ta fitar da wata sanarwa inda take bawa 'yan najeriya mazauna afirka ta kudu shawara yadda za su gudanar da bikin murna idan har kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta yi nasara akan takwararta bafana bafana duba da yadda ake samun muhawara masu zafi tsakanin magoya bayan kasashen biyu sai dai wannan sanarwa ba ta yi wa 'yan kasar afirka ta kudu daɗi ba inda ofishin hulɗa da kasashen waje waje na Afirka ta Kudu Dirku ya mayar wa ofishin na jakadancin Najeriya martanin cewa hakan ba ta yi mata daɗi ba ganin cewa an sha tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar biyu amma ba a taɓa samun wata hatsaniya ba. ta kuma ƙara da cewa kasar afirka ta kudu ƙasa ce da ke da masoyan kwallon kafa da yawa ta kuma ya kira da ofishin jakadancin ƙasashe da nan gaba su tuntuɓe su idan har buƙatar diflomasiyya ta taso hamza abdullahi ɗan najeriya ne da ke karatu a afirka ta kudu a bayyana cewa akwai fahimtar juna da kuma mutunta juna tsakaninsu da 'yan afirka ta kudu mu a nan pretoria a baya an samu irin waɗannan hatsaniya tsakanin mu 'yan najeriya da kuma su 'yan afirka ta kudu wanda waɗansu ababe ne suka faru aka samu waɗannan hatsaniya idan mun a baya za mu ga cewa an sha karawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta najeriya da kuma ta south africa amma ba mu taɓa fuskantar irin wannan tsangwama ko hantara a tsakanin mu da su ba nuhu abba ibrahim tsohon jami'in shige da fice ne a najeriya wanda kuma ya taɓa zama a Afirka ta Kudu. Ya shaida cewa akwai dangantaka mai karfi tsakanin 'yan Afirka ta Kudu da kuma 'yan Najeriya mazauna can. magana gaskiya dai ba wata zance akwai wata babban matsala ba tsakanin 'yan Najeriya can da suke zaune a can South Africa. A hirarsa da muryar Amurka, Faruk Bibi Faruk mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja ya ce ba wannan hanya ya kamata ofishin jakadancin Najeriya ya bi wajen yi wa 'yan kasar ta gargaɗi ba. To a gaskiya a kiran da Najeriya ta yi wa Afirka ta kuda akan wannan maganar kwallo a gaskiya bai zama wato wato a nuna kwarewa a harkar diplomasiya ta zamantakewar duniya ba abin da ya sa kuma saboda ai idan ana tunanin mutane za su iya wato firgicewa su shiga wani yanayin da za su sa tsana a kan wani abu da bai kai ya ka ba musamman kwallo bai kamata a ce cewa an fito an gaya wa duniya cewa kama wannan halin 'yan afirka ta kudu ne su fa afirka ta kudu kwanan nan suka je kotu suka kai isra'ila kotu akan isra'ila tana kisan gilla akan bambancin ah, wato fata da bambancin ah, wato zuriya yanzu dai magoya bayan kungiyar kwallon kafan kasashen biyu suna jiran dakon yadda wasan za ta kaya rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya